dubban 'yan jamhuriyar Nijar sun tare a harabar sansanin sojan Faransa da ke mai. A biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ARA Digital. Dubban mazauna birnin Yamai sun fara zaman dirshan na sai yadda hali ya yi a harabar sansanin sojan Faransa da zama tilastawa gwamnatin shugaba Macron kwashe waɗannan sojoji daga ƙasar ta Nijar. Yayin da ranar Asabar biyu ga watan Satumba ya kamata da karin Faransa ɗari biyar masu yaƙi da ta'addanci su dakatar da ayyukansu a jamhuriyar Nijar. kamar yadda sojojin juyin mulkin kasar suka ba su wa'adin wata daya dubban mazauna birnin yamai sun fara zaman dirshan na sayar da hali ya yi a harabar sansanin sojan na faransa da zama tilastawa gwamnatin shugaba makaron kwashe waɗannan sojoji daga ƙasar ta nijar yanayin tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ya samo asali a washegarin juyin mulkin da sojoji suka yi wa zababben shugaban ƙasar nijar muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata al'umma da dama suna ta tofa albarkacin bakin su ganin yadda wani al'amari yake ta ƙara tsamari shin mutane sun rabu biyu kenan wasu na goyon bayan tsohon shugaba bazum wasu kuma na goyon bayan mulkin soji da dai sojojin sun yi bayanan da suka nuna cewa daga dukkan alamu su ne ba sa tare da gwamnatin ta faransa to a biyu ma cikin shiri na gaba domin jin yadda dambarwa za ta ci gaba da kasancewa